بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وعلم بعض أصحابه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ومن هذا الباب الذين يسألون الصدقة أو يعطونها لغير الله مثل من يقول لأجل فلان إما بعد الصحابة أو بعد أهل البيت حتى يتخذ السؤال بذلك ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل ويصير قوم ممن ينتسب إلى محبة آل البيت يؤطي الناس وآخرون ممن ينتسب إلى السنة يؤذي الآخرين والشيطان قد استهوذ على الجميع فإن الصدقة وسائر العبادات لا يشرع أن تفعل إلا لله كما قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وقال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتت أكلها ضيفين فإن لم يصبها وابل فقل وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال تعالى كلمة جامعة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وعبادته تجمع الصلاة وما يدخل فيها من الدعاء والذكر وتجمع الصدقة والزكاة بجميع الأنواع من الطعام واللباس والنكد وغير ذلك والله يجعلنا وسائر إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين نعبده ولا نشرك به شيئا مؤتسمين بحبله متمسكين بكتابه متعلمين لما أنزل من الكتاب والحكمة ويصرف عنا شياطين الجن والإنس ويؤيذنا أن تفرق بنا عن سبيله ويهدينا, ويهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين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 barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata daren laraba a wannan masallaci mai albarka masallacin modibo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau uku ga watan jumada saniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan 4 miladiya ta 2012 a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli iraq majalisin da muke sharhin sharhi da bayani na sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na 60 daidai kuma na ƙarshe insha Allah a jerin kwanan darussanmu na wannan masallaci wannan shine na hudu. ibnu taimiyya rahimahullahu ta'ala yana yi mana bayani na ƙarshe ko na karkare wannan sako nashi zuwa ga mutanen iraq bayanin da ya kunshi kira zuwa ga kadaita Allah shi kaɗai wajen bauta masa da gujewa dukkan abin da yake shirka ne sawa'un shirkar da take babba ko shirkar da take karama ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala kamar yadda muka kasance tare da shi a satin da ya gabata ya yi mana magana akan abin da ya shafi shirkul alfaf wato yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya tsarkake ya tsabtace tauhidi daga dukkan abin da zai gurbata shi daga dukkan wata irin shirka da za ta lalata shi za ta samar masa da matsala daga ciki hadda abin da ya shafi shirkul alfaf wato kalamai waɗanda suka kunshi shirka ko da kuwa mutum ya yi su da kyakkyawar manufa ba ya yi su da mummunar manufa ba ba ya yi su da nufin ya daidaita wani Allah tare da Allah ba amma ya zama waɗannan kalamai suna kunshe da abin da yake nuna daidaita Allah ta'ala da waninsa to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar game da wannan daga ciki akwai mutum ya ce ma sha Allahu wa sha'a fulan wato idan Allah ya so kuma wane ya so annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada wani ya kuskure ya faɗi haka koda kuwa shi din ne za a ambata koda shi za a ce ma sha Allahu wa Muhammadun ko wa sha'a Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taqulu ma sha la la taqulu ma la yaqulu ahadukum ma sha Allahu wa sha'a Muhammad walakin qulu ma sha Allahu thumma sha'a Muhammad sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna fushinsa yayin da wani ya ce ma sha Allahu wa shi'ta annabi ya ce da shi a ja'altani lillahi niddan qul ma sha Allahu wahdahu daga cikin irin abin da yake shirka karama wanda take wakana take gudana a cikin wannan al'umma akwai arriya wato yin abu ko barin wani abu ba dan Allah ba yin abu don wani Allah ko barin abin da yake laifi amma ba don Allah ba don wani Allah wannan yana daga cikin arriya arriya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta aikin riya da cewa aiki ne na shirka an ruwaito daga gare shi annan riya a shirkun cewa riya shirka ce wannan hadisi ne yana cikin al-mu'jamul kabir na tabarani da al'ausat da alkamil na ibnu adi da wasu littattafai daban na sunna wanda an samo shi ne daga mu'az jabal da yake cewa ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna adnar riya'i shirkun mafi kankantar riya shirka ce wa habbul abidi ila Allah tabaraka wa ta'ala al mafi soyuwar bayi mafi soyuwar bayi a gurin Allah su ne masu tsoronsa waɗanda suke ɓoye kansu ba masu bayyana kansu ba allazina idza ghabu lam yuftaqadu wanda idan ba a gan su ba ba za a ce ina suke ba saboda ba a damu da su ba wa idza shahidu lam yu'rafu in suna nan kuma ba san suna nan ba ulaika immatul huda wa masabihul ilm waɗannan su ne limamai na shari'a kuma su ne fitilu na ilimi wannan hadisi hadisi ne wanda yana da rauni kwarai da gaske amma ya zo ta wata hanyar daban wanda shi ma daga mu'az ibnu jabal yake cewa ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal yasira min ar-riya'i shirkun wa inna man 'ada waliya Allah faqad baraza Allah ta'ala bil muharaba wanda duk yayi gaba da waliyin Allah to kamar yana yi wa Allah shela su yi fito na fito wa inna Allah ta'ala yuhibbul atqiya al-akhfiya alladhina idha ghabu lam yuftaqadu Allah ta'ala yana son waɗanda suke al'askiya masu tsoronsa Al'afiya ba masu nuna kansu ba masu ɓoye kansu waɗanda idan ba ta nan ba za a tambayi suna ina ba wa idza hadaru da yud'u idan kuma suna nan ba za a kirawo su ba wa lam ya'rifu wa lam yu'rafu ba za a san da zaman su ba qulubuhum masabihul fulfuda zukatansu fitilu ne na shirya, shari'a yakhrujuna min gabra a muzlima suna fita daga dukkan wurin da yake a mai kura ne kuma mai duhu wannan shi ma hadisi ne wanda yana da rauni domin a sanadinsa akwai isa al-zurafi al-madani akwai hadisin da ya tabbata a cikin musnad al-imam ahmad da sharhu sunna na al-bagawi wanda ya kunshi bayanin cewa riya karamar shirka ce wannan hadisi shine hadisin mahmud ibn labid yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirku al'asghar mafi abinda na fi jiye muku tsoro abinda na fi jiye muku tsoro shine karamar shirka walu wa mashirku al'asghar suka ce wace ce kuma karamar shirka ya ma'aikin Allah yanzu ya ce riya yi idan wani ya gani ko dan a faɗa ko barin sabo da laifi saboda wani yace yaqulu Allahu azza wa jalla li ashabi zalika yawm al-qiyamati idza nas ranar gobe al Allah ta'ala zai ce wa masu riya bayan an ya sakan kawo kowa sakamakonsa ce izhabu ila allazina kuntum tura'una fid ku tafi gurin waɗanda kuke yi dan su gani ku je gurinsu su biya ku fanzuru hal inda indahum jaza'an ku je ku ga za ku samu sakamako a gurinsu ku tafi ku bincike su su biya ku wannan isnadin hadisin yana da kyau a shi ya sa Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi Allah ta'ala yana cewa fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wani wanda yake fatan kyakkyawar haduwa da ubangijinsa ranar gobe kiyama to ya aikata aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ada kada kuma ya kuskura ya hada wani da bautar ubangijinsa wannan aya ta kunshi kyautata aiki ta hanyar dacewa da sunnar annabi sallallahu da koyarwarsa sannan ta kunshi kuma ikhlasi wato tsarkake aikin dan Allah shi kadai wato ta kunshi rukunai guda biyu wanda sai sun cika sun samu sannan aiki yake zama karfafe a gurin Allah aiki abu na farko ya zama al'amalu salih aiki na kwarai aiki baya zama na kwarai sai idan ya kasance koyarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato alqur'ani da sunna sun zo da abin wannan shine muwafaqatu shari'a sannan rukuni na biyu shine al-ikhlas shine wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada wani da ubangijinsa wajen bauta masa saboda ka wannan aya ta kunshi kore dukkan wani nau'i na shirka sawa'un shirka ce wacce take babba ko shirka wacce take shirkul asugar kamar riya kamar wanda zai yi don wani ya gani ko kuma don wani ya faɗa wa'allama ba'da ashabihi an yaqula annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da wasu daga cikin sahabbansa ko wani sahabinsa da ya rika cewa wajen addu'arsa Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya ubangiji ina neman ka tsare ni kada in hada ka da wani kada in yi shirka da kai wa ana a'lam alhalin ina sane wa astaghfiruka lima la a'lam kuma ina neman ka tsare ni ka gafarta min abin da na yi ba tare da sani ba wannan hadisi al-bukhari ya fitar da shi a cikin al al-mufrad hadisin ma'qil ibn yasar an abi bakr akwai rauni a cikin isnadinsa amma kamar yadda ya gabata akwai hadisin abu musa al-ash'ari wanda a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sahabbansa da suka tambaye shi kaya za mu gujewa abinda yake shirka ce abinda abinda yake shirka ce boyayya da yake cewa ittaqu hadha shirki fa innahu akhfa min dabibin namli ku ji tsoron shirka domin shirka ta fi tafiyar tururuwa ta fi tafiyar tururuwa kuya yadda tururuwa za ta rika tafiya ba tare da ana jin takun sawunta ba to haka shirka ta kan iya kaɗaɗawa ta shiga zuciyar mutum ko ta shiga aikinsa ba tare da ya sani ba to shine suka ce ya rasulullah wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli yaya za mu yi mu iya kare kanmu daga shirka alhalin ya fi tafiyar tururuwa koyuwa annabi ya ce ku ce Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam ku ce ya Allah muna neman ka tsare mu ka tsare mu da mu yi shirka da kai da abin da muka sani ka gafarta mana abin da muka yi ba tare da sani ba wato abin da muka yi ba bisa sani ba wancan waccan ruwaya tana karfafa wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi a cikin koyarwarsa ya matsa kwarai da gaske cikin sha'anin tauhidi da kuma tsarkake Allah wajen bauta mutum ya aiki ba don wani ba don Allah idan ya yi aiki don wani to Allah ta'ala sai ya bar shi da aikinsa sai ya kyale shi da wanda ya yi aikin saboda shi ya biya shi ranar gobe kiyama ranar da mutum yake tsananin bukatuwa zuwa ga aikin da ya yi komin kankantarsa a wannan rana ya ga ayyuka ga su tili tsiri dodo dodo amma kuma ya yi su ba don Allah ba na aka ya rasa sakamakon su babu shakka wannan asara ce da babu kamarta mala ce wa min hadal bab alladhina yasaluna sadaqata aw yutunaha li ghayri Allah daga wannan yana daga cikin wannan matsala da yake magana akan ta ta shirka kamar irin riya da makamantansu mutanen da suke roƙon sadaka ko kuma suke ba da sadaka ba don Allah mutum da zai roƙi a yi masa sadaka don wani ba don Allah ba ko shi mai bayarwa ya ce shi na baka don wani ba don Allah ba wannan babu shakka yana daga cikin yi don wani Allah idan ka roƙi wani ya baka don wani Allah sai ya baka to a nan ka yadda ka yi wani aiki ba don Allah shi kadai ba hakanan yayin da ka bayar dan wani Allah to shi ma yana cikin irin wannan shirka din da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa akhfa min dabibin namli ba za ka yi tunanin cewa shirka kake ba yayin da ka bayar dan wani Allah ko kuma aka roke ka dan wani Allah ka bayar dan haka din ba lalle ne ka kawo cewa a nan an samu wani abu na ashirk ba amma an samu din akwai shi din domin akfa min dabibin namli مثل من يقول لأجل فلان إما بعض, الصح... بعض الصحابة أو بعض أهل البيت kamar mutumin da zai ce a bashi dan wani ko ya faɗi wani sahabi ko ya ce a bashi dan wani daga cikin ahlul baiti zai ce a bashi dan abubakar ko dan umar ko dan usman ko wani ya ce a bashi dan ali ko dan alhassan ko dan alhusaini ko dan fatima hatta yattakhidha as-su'ala bidhalika zari'atan ila akli amwal an-nas bil batil har ya mayar da wannan irin wannan bara din wata hanya ce ta ya rika cin dukiyoyin jama'a ba bisa gaskiya ba kamar waɗanda za su zo suke a basu dan kakansu su mutum ya ce a bashi dan kakansa ko dan shi sharifi ne ko dan shi dan gidan wane ne dan gidan shehu wane ne ko dan gidan malam wane ne ya nemi ya yi amfani da wannan kusancin da wannan damar sawa'un ta inganta shi sharifin ne ko bata inganta ba ya dai yi amfani da wannan damar domin ya ci dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba in shi sharifin ne da gaske to ba zai roki sadaka ba saboda sharifai an haramta musu cin sadaka duk wanda suke da dangantaka da gidan banu hashim bai halatta su ci sadaka ba sai dai a ba su dukiyar fai ko a ba su dukiyar ganima amma ba ta sadaka ba ba ta zakka ba domin sadaka ausakun nas ce datti ne mutum yake wankewa daga cikin dukiyarsa da haka wannan datti iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun fi karfin su karbi da ci na ainihin mutane ba ka kaga a shaida da gaske din shi jikan annabi sallallahu alaihi wa ne shi ya fito daga fatsan fatima radiyallahu ta'ala anha to da ba zai mika hannu ya ce a bashi dan kakansa ba tun daga nan zaka fahimci imma jahili ne imma ƙarya yake yi yana amfani da sunan annabi sallallahu alaihi da ahlul baiti ne dan yayi damfara saboda ka dan damfara ne dan 419 ne mala yace kamar waɗanda suke yin roƙo da sunan alil baiti ko da sunan wani sahabi ko ba wane ne daga cikin sahabbai wannan suna daga cikin waɗanda yake magana a yanzu waɗanda suke yin abu ba dan Allah ba wa yasiru qaumun mimman yantasibu ila mahabbati alil baiti yu'ti nas sai ya zama wasu mutane daga waɗanda suke jingina kansu ga san ahalil baiti suna ma wasu mutane da sunan ahalil baiti ƙarƙa karɓar kuɗin jama'a ana tattarawa da sunan ahalil baiti wasu kuma suna cinyewa wasu suna kara ma wasu wasu suna cinyewa duk da sunan ahalil baiti wa na mimman yantasibu ila suna yuti al-akharina wasu kuma waɗanda suke jingina kansu ga sunna su ma suna ba ma wasu da sunan wasu a ce ko dan saboda shehuwa ne ko waliyuwa ne da aka ka ba da kudinka wannan duk yana daga cikin aklu amwalin nasi bil batil ba ce dan yana gidan dan wala ba ko shehuwa ne ko waliyuwa ne shi kenan kuma sai a rika tara masa kuɗi haka kawai haka kawai ba dalili ba wani aiki da ya yi ba wani abin da ya yi kawai saboda shi ya fito da gida kaza shi kenan sai ya zauna ya ainihin baza bari gasa a tara masa dukiya to wasu suka yi amfani da wannan damar mala ya ce wa shaitanu qad istahwaza ala aljami shaitan ya yi galaba a kan duk waɗannan da waɗanda suke nisabtuwa zuwa ga san alil baiti da haka suke ake tara musu kuɗi ko suke tara ma wasu kuɗi da suna alil baiti ko waɗanda suke nisabtuwa zuwa ga sunna suke karɓar kuɗaɗen mutane suna wawura da sunan wasu mutane daban sawa'un cikin sahabbai ne ko cikin salihai babu shakka waɗannan gaba ɗayansu shaidan ya yi rinjaye a kansu domin me ya ce fa inna sadakata, wa sa'iral ibadati la yushra'u an tuf'ala illa lillah saboda sadaka da sauran ayyukan ibada ba a shar'anta a yi su ba sai dan Allah wato shari'a abinda ta ce a yi a yi kowane aiki na ibada don Allah shi kadai la yi an tuf'ala illa lillah saboda ka sadaka ba a yadda ka yi ta don wani ba sai don Allah saboda ita ma ibada ce tana daga cikin ibadoji kamar yadda sallah take ibada ba a yin ta don wani hakanan sadaka take ibada ba a yin ta don wani Allah ta'ala yana cewa wa sayujannabu hal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a Allah ta'ala yace wasa yujannabu hal da sannu za a nisantar da mai tsoron Allah daga fadawa wuta wato wutar da Allah ya ta talazza wato wannan wutar da take ruruwa take rababbaka take hababbaka take toro ko ina muku gargadinta to za a nisantar da dukkan wani mai tsoron Allah ko mai mafi tsoron Allah kamar yadda lafazin al'aska yake nunawa za a nisantar da wannan wutar daga wanda yake mafi tsoron Allah allazi yu'ti malahu yatazakka wanda yake ba da dukiyarsa yana mai neman ya tsarkaka wato ya samu tsarkin zuciya ya samu tsarkin dukiya daga abin da yake fitarwa daga dukiyarsa ya bawa masu bukata sadaka yana yi ne don ya samu tsarkaka dukiyarsa zuciyarsa ta tsarkaka hakanan dukiyarsa ta tsarkaka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujda ba wani wanda yake da wata ni'ima da ya yi masa wani abin ta goma shi da ya yi masa wanda ake fatan su sakanka masa a kansa wato ake fatan sakamakonsa wato ba wani wanda ya yi masa wani abu wanda shi kuma ya fitar da sadakar ya bashi don ya biya shi a'a illa za a wajhi rabbihi al'ala yi ne don neman samun fuskar ubangijinsa wato ya samu kusanci zuwa ga ubangijinsa da amincewa da yarda ta ubangijinsa wala saufa yarda kuma da sannu zai yarda wato zai yarda da abinda Allah ta'ala zai bashi na sakamako wannan aya kamar yadda zahirinta yake nunawa sadaka ibada ce kuma ana yin ta don Allah ba don wani ba shine ma'anar wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ba ana yin sadaka bane lil mu'awada kai bara'in biya ka kamar biki ce kai mun bara ni ma in maka wato daya da daya a'a ba dan wani abu da yake da shi a gurin ka na minna ba ka ce kai mutumin nan lokacin da yake da shi ni ba ni da ya taimaka mun don haka ni ma bara in taimaka masa kaga anan kana yi ne min babin mu'awaba wato ka biya shi abin da ya yi maka a baya ko kuma kana ganin a wannan saboda dan uwana ne bari in taimaka masa to babu maganar Allah a ciki kawai da dan uwanka ne shi ke nan bara ka taimake shi wani lokaci ma ta'ar da kake bashi ranka a baci to amma kuma ya zama dole ka bashi bara kawai ka bashi kaga anan ba ka bashi bane saboda a zuciyarka ta ta tsarkaka a ka bashi ne saboda yana dan uwa bara ka yi masa kawai na'am idan ka yi wa dan uwanka taimako dan sada zumunci saboda Allah ne yace a sada zumunci saboda Allah ne yace makusanci ya taimawa ga taimakawa makusancinsa wa atizal qurba haqqahu in ka yi dan wannan babu shakka kana da lada kana da lada kashi biyu ladan ka yi sadaka da kuma ladan ka yi silatun rahim to ka sada zumuncinka amma in ka yi saboda ɗaya kawai ka yi ne don ɗan uwa ne shi kenan wannan ya sa ka yi amma da babu wannan yan uwantakar ba za ka yi ba babu shakka wannan akwai matsala to anan Allah ta'ala da ya yabi mai ba da dukiyarsa sai ya sifanta shi da cewa yana yi ne dan Allah wanda wannan shine abin Ibn Taymiyyah yake so ya cimma wannan aya malaman tafsiri suna cewa ta sauka ne dangane da abubakar radiyallahu ta'ala anhu wannan shine kaulin malaman tafsiri kusan wasu ma suna hikaito ijma'i cewa sayyidina abubakar shi ake nufi da wannan aya wa sayujannabuha al a nan ana nufin abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda a cikin wannan al'umma bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wanda ya kai shi tsoron Allah wannan bisa ga aqidar muta'alis sunna babu wanda ya fi shi tsoron Allah wannan ita ce aƙidar ahlus sunna wal jamaa abubakar siddiq ne mutum na biyu bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma sai da abubakar ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da dukiyarsa abinda Allah ta'ala ya bashi na arziki a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da musulmi suke cikin tsananin bukatar mai taimaka musu ya taimaka musu a farkon musulunci lokacin da musuluncin yake da zafi lokacin da ake cikin wahala ake bukatar masu taimakawa lokacin da waɗanda suka musulunta wasu ne galabaitattu miskinai waɗanda ba su da wani abu na hannunsu wasu ma daga cikinsu bayi ne a hannun wasu miyagu suna gana musu azaba Za ka musuluncin a lokacin baya da gata na masu kuɗi a wannan lokacin sai na abubakar ya fitar da dukiyarsa ya rika bayarwa fi sabilillah ya rika Hansar waɗanda ake yi wa azaba waɗanda iyayen gidansu suke azabtar da su irin su bilal irin su ammar da sauransu waɗanda annabi sallallahu wanda abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya fanshe su da kuɗinsa ba tare da ya dubi wani abu ba musuluncin ba inda ba shi da wani kusanci da su na jini ba kuma wani abu da suka taɓa yi mata. wanda yake tunanin yanzu bara ya biya musu ya biya su a yayi haka ne kawai a wajhi rabbihil a'la ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama da dukiyarsa da ma dodan kudi mai yawa da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna min amannin nasi fi suhbatihi wa malihi abubakar wanda yake da abin fada cikin mutane wajen zamansa da ni da kuma dukiyarsa shine abubakar radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani mali abu malu abubakar ba dukiyar wani da ta amfane ni kamar yadda dukiyar abubakar radiyallahu ta'ala anhu ta amfane ni annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku kyale min aboki na zo muku da wannan addini kuka ce karya nake yace gaskiya na faɗa ya fitar da dukiyarsa ya ciyar da dukiyarsa ya taimaka min ta yadda babu wanda ya taimaka min da dukiyarsa kamar shi da a ce akwai wani wanda zan rike shi ba daɗayi ba Allah ba to da abubakar siddiq shi zan rika ba daɗayi walakin na hukuwatu walakin hukuwatul islam sai dai akwai yan uwantaka ta musulunci sai na abubakar ba daga cikin banu hashim ya fito ba ba haka ba shi da dangantaka ta nasabar banu hashim da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sayyidina abubakar bai taba hada kasuwanci da manzo sallallahu alaihi wa sallama ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kiran shi ya bashi wasu kudade dan ya taimake shi ba amma duk da haka shi ya fitar da dukiyarsa ya ba wa annabi sallallahu alaihi sallama domin aikin musulunci kaga babu shakka wannan shine yayi daidai da wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih ala saboda haka malamai suka ce wannan shine sayyidina abubakar shine farkon wanda wannan ayar take nufi shine al'asqa ita cewa wasu sun ja da haka kamar Rafi rafida shi'a masu limamai sha biyu sun ja da wannan suka ce ba sai na abubakar ake nufi ba wanda ake nufi da wannan ayar shine abu dahda al'ansari wanda ainihin ya fitar da dukiyarsa ya sayi wani wani gidan gona wata gona domin taimaka ma wani mutum da yake da bukata a asali wani mutum ne gidansa yake jikin wata gona idan zai shiga gidansa dole ya kitta ta wannan ya shiga ta cikin wannan gonar sai mai gonar ya ce bai yadda ba annabi ya kirawo mai gonar a yadda kista take cewa ya kirawo mai gonar ya nemi ya taimaka ya ba shi iya wannan hanyar da zai wuce mutumin ya ki yadda annabi sallallahu ya ce waye zai sayi wannan gonar da wata gona da Allah ta'ala zai aje masa a aljanna abu dahda ya zo ya biya kudin wannan gonar domin ya samu gonar da Allah ta'ala zai bashi aljanna suka ce shi ne wannan ayar take nufi allazi yu'ti malahu yatazakka ba sayyidina abubakar ba suka ce ai shi sayyidina abubakar ma fakiri ne fakiri ne suka ce kafin zuwa musulunci yara ƙanana yake koyarwa haka malamin yara ƙanana ne sannan kuma bayan musulunci ya zo tela yake yi saboda haka shi ba shi da kudin ma da har za a ce yi ma lahu ya tazarta suka ce abu da ake nufi ba abubakar ba to wannan magana magana ce ta masu hasada kawai amma a bisa faifan ilimi wannan magana ba za ta samu kindin zama ba domin na farko ita wannan sura gaba daya suratul lai sura ce makkiya ita kuma waccan kissa ta abu dahda a madina ta faru saboda abu dahda al'ansari ne ko mutumin madina ne ba mutumin makka ba saboda haka kaga surar ta sauka a makka tana maganar wani abu da ya faru tun a makka da haka kaga a zo a kawo wata kissa kuma da bata faru ba sai daga baya a ce ita sura take nufi kaga wannan yayi nesa da batun ilimi abu na biyu kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira babu wani wanda ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi sallama da dukiyarsa babu wani al'ansari da ya taimaki annabi sallallahu alaihi sallama da dukiyarsa ballantana a ce shi ake nufi wanda suka ya taimaka annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyarsa lokacin ana zaman maka shine sayyidina abubakar da aka kaga anan ma yana nuna cewa waccan kissa ba za ta taba zama ita ce abin fassara wannan ayar ba wasu suka ce ai sayyidina alima ake nufi kawai shine allazi yu'ti malahu tazakka wa ma li ahad indahu min ni'mati tusla wanda kuma sayyidina ali a lokacin da wannan aya ta sauka ba shi da dukiyar da har zai bayar yanzu sai na ali annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma ya rike shi yayin da aka yi wata annobar yunwa a makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki na ali domin ya ya rike kamar yadda abbas ya dauki ja'far ibn abi talib domin ya rike wa a rage wa abu talib nauye nauyen da ke kansa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ciyar da shi ba shi yake bawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake bawa wannan kuma Aya ta ce allazi yu'ti malahu kaga ba zai yi zama sayin da ali tunda shi a lokacin bashi ake ba bayarwa yake yi ba kun san har lokacin da aka yi hijira har lokacin da aka yi hijira a ya auri fatima yar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zama ba shi da abin da zai bata da duki na sadaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina aina dir'ukal fatamiyya ina silken nan naka mai karya ta kubba ya ce yana nan annabi ya ce ya bata ko ya sayar da shi ya biya ta kudin a matsayin sadaki kaga mutumin da kudin sadaki ya masa wuya sai da ya sayar da wata kaddararsa kaddararsa da shi ne silkensa yaya za a ce yi uti malahu ya ta zakka sannan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya taimaka mata da dukiyarsa kaga wannan ba za a ce wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ba sabanin sai da abubakar shi yake taimakawa mutane ya taimakawa a waɗanda suke musulmi da ake azabtarwa ya fanshe su da dukiyarsu sannan ya taimakawa duk fukara'u da masakin da mahawij wanda suke da bukata ya rika taimaka musu ana tuna kistar ibnu duhunna lokacin da sayyidul qarra lokacin da na abubakar a ƙuraishawa suka yi ta tsangwamarsa suka yi ta nuna masa kiyayya suka hana shi ibada yadda ya kamata ya tattara kayansa ya kulle ya kama hanya zai fita a bayan gari suka haɗu da ibnu duhunna ibnu duhunna ya ce ina za ka a Babakar? ya ce mutanenka ne sun tsangwame ni sun fitar da ni sai ya ce misluka la ya wala yukhraj انك لتحمل الكلة وتقري الضيف وتفسب المعدوم وتعين على نوائب الخير فمثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج اتي إرنك إرنك باكا فد كان صدق قالين دا سكي كوا كما تأفد السوبا فتكت سوبر قالين سوك ما كان أفد السوبا شي دومين كان أتوكا نويه نويه تعمل الكل كان أتوكا نويه نويه sannan wa zai dai kana girmama bako sannan bako yazo zaka karrama shi ka rike shi har lokacin tafiyar sai yazo sannan kuma wa tuksibul wanda ba shi da shi kana kokarin ka samar masa abin da zai ci ya sha sannan wato inu ala wa'ibil haq duk dare sanda aka ce ga wata musiba ga wani bala'i ya sauka to kara cikin masu kawo gudunmawa da taimako to kamar ka yaya za ka fita ka bar mutanenka ya kuma za a fitar da kai daga daga nan yace ka zo ni na sa ka a cikin jiwari na na sa ka a cikin kulawata ba wanda zai taba ka wannan abin da yake nuna mana sai na bakar tun ma a jahiliya kafin zuwa musulunci ya kasance mutum ne mai taimaka wa jama'a da dukiyarsa ga kisar urwa ta mas'ud taqafi lokacin da yake cewa lokacin da ya ga sahabbai yake cewa waɗannan ma haula illa al-awgash yafirruna wa da'una. wato lokacin da ya ga sahabbai haka alamun kamar wasu talakawa wasu waɗanda suke a jigace ya ce waɗanda suka kewaye kaɗin nan ba wasu ba ne sai waɗanda da an sun ɗanji wata barazana duk za su gudu su baka to shi ne ɗan abubakar ya ce da shi omsus bidrallat ba wallahi lana rubu wa ba, ya yi masa kausar magana ya gaya masa bakar magana ya ce wallahi mu ba wanda za mu gudu mu manzan Allah ba a lokacin urwa ibn mas'ud sakabi yake cewa kash ba dan akwai abin da tattabe mun ba ban biya ka ba to da na rama ba zan bar wannan kakkautar magana ta wuce ba to amma dai yanzu kafan shi na biya ka wato da zaka take da na rama a shahid alan shine cewa abubakar ya yi masa wata minna ya yi masa wani taimako wanda har wannan lokaci shi bai yi wa abubakar wani abu ba na ya biya shi wannan abin da ya masa kaga babu shakka wannan shine ya daidai da sifar wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana da ni'matul islam ni'matul hidayati ila islam ni'imar shirya zuwa ga musulunci akan da abubakar babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallama yana da abin da zai goranta wa abubakar da shi na ya shirye shi ta hanyar da ya shirya zuwa ga musulunci to amma wannan ba wata ni'ima ce da ake iya biyan ta ba a iya biyan annabi sallallahu alaihi wa alihi akan abin da ya zo da shi na shirya na musulunci wannan ba za ka iya biyan sa ba wannan ni'matun ce la tujza ba ni'matun tujza ba ce wacce ba za a iya biyan ta ce qul la as'alukum alayhi min ajr wa ma ana min al-mutakallifin ce ka gaya musu ba wani abin da nake nema ku biya ni akan wannan da ka wannan baya daga cikin abin da Allah yake magana a kansa ne'matun tujza ake magana a kai ni'imar da zaka iya biyan mutum ka ce gashi kai ma yanzu kai masa wata kira fiye da yadda ya maka kaga wannan ita ce ni'ima ta ka taimaka wa mutum da dukiya ko wani matsuguni ko wani abin da zai rayu da shi ya ji daɗi ya hole a nan duniya wato ni'ima duniyawiya ba diniya ba annabi sallallahu alaihi wasallam akan kowa yana da ni'ima diniya yana da ni'ima diniya akan kowane musulmi wanda ya gane musulunci ya shirya har zuwa tashin kiyama haka na ali yana ciki na abubakar yana kowa yana ciki amma ni'matun tujza na abubakar bai kafa karɓar wani abu na dukiya daga hannun manzo sallallahu alaihi wasallama ba sai abin da yake karba na ganima ko fai'i wanda kuma kowa da kowa a lokacin ana bashi idan an je yaki aka raba ganima a ba kowa dashi ba wani abu ne da yake bace sai da abubakar in da wannan hatta aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa abubakar yayi masa abubakar baya karban komai a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa umar ya yi aiki kuma ya biya shi amma banda sayyidina abubakar babu inda ya taba karban wani abu na an biya shi abin da ya yi na aiki kaga wannan babu shakka shine ne, ba da ahadin hu. min ni'matin tujza illa a wajhi Rabbi a'la Allah ta'ala ce wa ma atikum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun abinda kuka bayar na zakka kuna nufin yardar Allah ko kuna nufin fuskar Allah da shi fa ulaika waɗannan humul mud'ifuna su ne waɗanda ake ninninka musu kaga ubangiji ta'ala ya shartanta ko ya siffanta waɗanda ake ninninka musu sakamako da cewa su ne wanda suke fitar da sadaka su ba da ita yuriduna wajhallahi kaga ba don wane ba ba don idansa ba ba don ganinsa ba ba don an kira sunan shi ba ba don wata bukata ta duniya ba haka nan Allah ce wa masalul ladina yunfiquna amwalahum tigaa mardatillah waɗanda misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu suna neman yarda Allah wa tasbitan min anfusihim kuma don tabbatar da kawukansu ko zukatansu ka sali jannatin bi kamar misalin wata gona ce akan tudu a Babu hawa bilon wani makon ruwa ya sauka a kanta fa'atat uku laha dhaifaini ta zo da ainihin ta'ai itatuwanta dhaifaini ninkin baninkin fa mai lam yusibha wabilun fatal idan kuma ba ma makon ruwa ne ya same ta ba to ɗan kaɗan ma ya ishe ta saboda kan tudu ciki Allah ta'ala ya sifanta waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don yarda don neman yarda Allah kuma wa bitan min anfusihim wato babu taraddudi wato babu kai kawo da wasu wasi da tunani wato abubuwa biyu su suke zama matsala ga mai ciyar da dukiyarsa fi sabili ga mai ciyar da dukiyarsa ko dai ya ciyar da dukiyarsa ba dan Allah wannan ba karamar matsala ba ce ko kuma ya rika samun taraddudi yayin da zai fita dukiyar kai in bayar ko ka in bayar kai in na bayar ko ba zan shiga matsala ba ko kuma a'a zan samu a ya rika kai kawo a zuciyar to su duk ba su da wannan matsala ba su da matsala ta ikhlasi ba su da matsala ta taraddudi da shakka shin anya da gaske ma in na bayar zan samu fifikon abinda fiye da abinda na bayar ko kuma dai ba zan samu ba shi in na bayar zan samu matsala ko ba zan samu matsala ba ba su da waɗannan matsaloli guda biyu ibtiza'a mardatillah sannan kuma tasbitan min anfusihim haka suke ciyar da dukiyarsu sune Allah ta'ala ya misalta ya masalta abinda suke bayarwa da wata gona wacce take rabuwa a kan tudu saboda haka inda take ko da yaushe rana na iya samunta farkon rana tsakiyar rana ko ƙarshen rana rana na samunta sannan ko da yaushe iska na kadawa a kanta sannan tana samun ruwa babu shakka gonar da take kan tudu to ta fi samun wato ta fi kyau kyan yabanya sama da wadda take cikin kwari ko take cikin rami wanda babu shakka ba ko da yaushe za ta samu rana ba ba da yaushe iska za ta sami saboda haka ita tana da karancin samun abin da 'ya'yan itatuwa suke bukata kamar fiye da yadda wancan take samu wacce akan tudu take saboda haka illam yusibha wabilun faqal ko da dan kadan aka yi ruwa sai ga ya ta haka nan Allah ya ce wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura suna ciyar da dukiyo suna ciyar da abinci ala hubbihi tare da suna san shi miskinan ga miskini wa yatiman da maraya wa asira da fursunan yaki innama nut'imukum suna cewa kadai muna ciyar da ku ne liwajhi llahi dan fuskar ubangiji la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma nufin wani sakamako daga wajen ku ko kuma wata godiya Allah ta'ala yana sifanta musulmi waɗanda suke ciyar da dukiyarsu suke bayar da abin da suka mallaka na abinci tare da suna sansa ga wanda yake miskini mabukaci ko wanda yake maraya ya rasa uba wanda shine yake tsayawa wajen neman musu abin da za su ci wa asira ko wanda yake fursuna fursunan yaki ko fursunan da aka tsare yana buƙatar wanda zai taimake shi suke ciyar da dukiyarsu suna ce da dukiyar ala hubbihi tare da suna son abin amma za su ɗauka su bayar kamar yadda Allah ce wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil ya bayar da dukiya da dukiyarsa bisa yana so على حبه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لذاك سامو واتو الخير با sai kun ciyar daga abin da kuke kuke so wannan aya tana nufin dukkan wani musulmi da zai ɗauki dukiyarsa wacce yake so ya bayar ba wacce ya gaji da ita ba wacce idan ma ba a karɓa ba zubarwa zai in ma ba a karba sadaka ba ba zai more ta ba ba zai yi amfani da ita ba kaga wannan ba ala hubbihi ya bayar ba ala ba to baya san abin ya dauka ya bayar wannan ba zai shiga cikin wannan yaban ba Allah yana cewa la tayammamul khabitha tunfiquna minhu wa lastum bi'akhidhi illa an tughmidu fi kada ku nufi wani abu mara kyau marar amfani ku ce za ku bayar sadaka ko kuma inda za a ba ku ba za ku karba ba ko da za ku karba sai dai ku rinsa ido ku karba amma ba don kuna so ba to abinda baka so kai in an baka baka so ba da shi za ka yi sadaka ka samu albirni ba za ka samu albirni idan ka ciyar da ga abinda aka baka abinda kake so wannan aya ita ma rafida suna cewa ta sauka ne ga ali cewa ali ake nufi da fatima da hassan da husaini su ne wa yutimuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa yutimuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura wanda ita ba wannan magana ba magana bace ta ilimi kissa suke bayarwa wace ba ta da asali ba ta da tushe cewa lokacin da Hassan da Hussein suka yi rashin lafiya annabi ya zo duba sannan sauran ɗaukakin larabawa duk sun ga zo duba su sai suka ce wa ali da fatima me zai hana ba za ku yi bakance na azumin kwana uku ba wato dan allah ya ba wa 'ya'yan nan naku biyu lafiya da yasa ba za ku yi bakance ba allah za mu maka azumin kwana uku ka ba su lafiya suka yi wannan bakacin allah in ka ba su lafiya za mu yi azumin kwana uku saboda haka na ali yadda kisa ta ce da shi da fatima da wata ku yangarsu suka ce sunanta fidda yana daidai su sa'i uku na alkama ya kawo gida suna azumi bayan hakan da husaini sun samu lafiya suka yi azumi na kwana uku azumin farko ta ce fatima ta nika sa'i daya daga cikin uku din na alkama kai musu gurasa su su biyar gurasa kwara biyar kowa daya ali ɗaya fatima ɗaya fidda ɗaya sai kuma hassan da Hussein ɗaya kowa ci ɗaya ɗaya to sai da ali ya je ya yi sallar magarba ya dawo kenan shi kenan sai ga wani miskini ya gwangwasa kofa ya ce ku ciyar da ni dan Allah ku bani dan Allah ku bani daga abin da Allah ya baku kuma sai Allah ya baku sai sai na ce a kwashe wannan gurasar duka a kai aka kwashe gurasar nan kwala biyar za a kai wa almajirin da ya hada ya tafi da kayansa suka kwana da yunwa a shegari suka kuma tashi da azumi <coughs> suka kuma tashi da azumi na biyu ta sake zuwa ta aunu sa'i ɗaya na wannan alkamar ta ainihin nika sai musu gurasa kwara biyar a nan ma kuma sai ga wani ya zo a sai da aliyar ya magarba kina ya dawo an kawo za a raba a ci sai ga wani shi kuma ya ce shi maraya ne an kashe baban shi a akaba ta haka su za su ciyar da shi ta haka sai na aje ce a ɗauka a kai masa aka ɗauki duka gurasa aka je aka bashi ya haɗa kansu ya tafiyarsa suka ƙara kwana ba abinci suka kuma ɗaukan azumi kashe gari azuminsu na uku kenan shi ma bayan sai na ya je magarba ya dawo gida aka kawo wannan gurasa kwara biyar cikon sa'i na uku ya kare kenan aka kawo gurasa kwara biyar sai ga wani shi kuma ya zo ya kwankwasa ya ce a bashi dan Allah ya ce shi fursuna ne kun kamo mu daga mu kun zo kun zubar da mu kun hana mu abinci don haka ku ba mu abin da za mu ci to nan ma sai na ce a tattara gurasa kwara biyar a kai masa sai ga kwana uku ba ci ba sha su duka biyar din ali da fatima da fidda da hassan da husaini suna yan yara ƙanana da aka kashe gari sai na ali kamar yadda kisa take cewa ya kama hannunsu eh, don kada tafiya ta yi tafiya wani ya fara su tabu ko wani gaskiya ke faɗa ya kama hannun hassan ya kama shi da hannunsa na dama ya kama hussein da hannunsa na hagu duk sun sun zama kamar yan tsaki saboda yunwa yana tafiya nan sallallahu alaihi sallama ya gansu ya buga salati ya cewa gausa haka iyalan alif baiti suka zama saboda yunwa annabi ya tattara ya je ya samu fatima ita ma cikinta ya haɗe da bayanta saboda yunwa ya ce ya haka yaya za a zauna a zauna cikin yunwa kwana uku ba ci ba sha to shine daga nan sai ga jibril ya garzayo sai ya saukar da wannan aya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imu kulli wajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura wannan kisar ko kai aka barka da ita ba ta kai labari ba kana da katafilolin hujjoji da za ka yi rugurgu da ita na farko babu ita a cikin wani masdari Ingantacci na hadisi ko na tafsiri abinda aka ce sa'alabi da wahidi sun kawo ta waɗanda su kuma wannan suna tattaro duk abinda aka tara ne ba tare da suna tacewa ba kaga wannan bai kamata a yi hujja da shi ba ɗaya kenan na biyu dukkan littattafan sunna manya-manya da littattafan tafsiri ba su kawo wannan ba kaga shi ma wannan ya nuna bai kamata a yi hujja da ita ba sannan na uku sai na ali bai auri fatima ba sai a madina ba ta tare ba sai bayan badar ba a haifi hassan da husaini ba sai shekara ta uku ko hudu shekara ta uku da hudu wannan kuma ayar wannan surar hal'ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura makkiyya ce saura ka sanda suran ma ta sauka ba a yi auren ba ma ballantana a tare ballantana a eh to kaga tun daga za ka samu za ka fara jin cewa kai wannan kista fa ta fara shakar ƙarshen mutuwa sannan bayan wannan a cikin kistar ana maganar cewa akwai wani asir wani fursunan yaki fursunan yaki a makka an farlanta yaki ne kan da aka yaki a makka sura makiya ce ba wani fursunan yaki da aka aka kamo a lokacin dan lokacin ba a fara ma yaki yaki ba shi yasa wasu malamai suka ce asir ana nufin wanda aka tsari kamar irin su bilal irin su abin nan irin su amma wanda suke hannun kafirai an sun tsare su su ake nufi da amma a kisar cewa aka yi ya ce kun je kun kamo mu daga garinmu ko ba ka kun ka kawo mu daga garinmu kun kuma hana mu abinci kun kuma ki sakin tare da cewa a musulunci a tarihin musulunci duk sanda aka mu asara wato waɗanda suke fursunoni to kowa shi zai ciyar da fursunan da yake hannunsa ba wai barinsa ake cikin yunwa ba. ballantana su tafi suna bara kaga tun daga nan zaka san cewa akwai wani abu wanda yake na gidadanci a cikin kissa sannan ya tama marayu su ma shari'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake daukan ciyar da ciyar da marayu babaran sa yake a Madina suna yawo suna bara gida gida ba kuma ya ce a cikin kissar cewa ya an kashe babansa a akaba a akaba an yaki ne ya akula Aqaba. akwai yaki hada a kashe wani to kaga shi wanda ya kirkiro kistar game da ibnu taymiya ke cewa bai ma san sirar manzo Allah ba jahili ne bai san sirar manzo Allah ba a akaba ba ai yaki ba balantana a kashe babansa ya ce su shaida abi yawmal akaba ce su tun daga nan ma za ka gane cewa wannan labarin ba gaskiya ba sannan bayan wannan abin da ake cewa na wata kuyanga fidda babu a tarihi cewa Kadima tana da wata kuyanga sunanta fidda babu babu inda aka ce eh, sun je neman hadimi gurin maza Allah maza Allah ya ba su kissa tana a cikin sahihai ne suka je suna neman hadimi gurin maza Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na koya muku abin da yafi hadimi ba ya koya musu cewa su ce subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 yace zalikuma khairul lakuma min khadim wannan ya fi muku khadim to kaga a lokacin maza Allah sallallahu ba su da ma wani khadim bare khadima bare fidda babu annabi ba su ba kaga su suka ci gaba da da hidima ga kansu Fatima bintu asad mahaifiyar sayyidina ali da shi ta kuma fatima yar manzo sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhu sannan a yadda kissar take nunawa sun yi bakanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana bakanci ko ya ce inda ma zalika inda ma zalika shay'un yustakhraju min al-bakhil kimaru wace shi ake cirar wani abu da bakanci kaga ko dai su jingina wa sayyidina ali da ma jahilci cewa ba san hukuncin ba ba san hukuncin wannan ba sauran ahmadul musulmi da sun sani ko kuma a'a sun sani sun saba wanda duk wannan suka ne ba yabo bane ba yabo bane a ce ba su sani ba ba kuma yabo ne a ce sun sani sun saba Allah ya yabi masu cika bakance ba masu kulla bakance ba yufuna bin nazri ba masu yin bakance ba masu cika shi kamar yadda dole in kai zihari ka yi kafara amma zihari yana da kyau wa wula ya kulu na munkaran min alqawli wa zura haka Allah ya sifanta masu yin zihari magana suke faɗa mara kyau kuma ta wata amma kuma wanda yayi ga ga ga an faɗa to haka nan wanda zai yi bakance ba a yadda ya yayi bakance in kuma ya yi to ya cika kaga anan ba yabo yi. haka ba za ka iya cewa wani ya kiyaye wannan ba amma ahlul bait ba kiyaye ba sannan kuma a cikin kisar aka ce ammatul arabi wai daukakin larabawa su suka zo suka suka kawo ziyara suka suka umarce su da wannan na farko a makka ambatul arabi qurayshawa ne kafirai ne yaushe za su kawo ziyara ga a madina kuma babu wasu ambatul arabi da suke zuwa ziyarar <laughs> ziyarar musulmi idan idan ba su da lafiya sannan a cikin kisar aka ce sai umarce su da su yi bakanci shin a gurin ahmadul arabi ali da fatima suke karbar addinin su gurin manzan Allah gurin manzan Allah ya za kai da kawai da sun ce ku yi kaza shi kenan sai su kama yi kaga anan ma ba yabo bane suka ce da kamata yi da aka ce su yi sai su je su tambayi manzo Allah ko me ko kan me amma sai suka suka ta yi sannan kuma a cikin kissar eh, gurata kwara biyar a je a yi sallar magarba a dawo ba wanda ya ci kaga shi ma nan kanka ba zai kwara biyar ne ga yara ƙanana wanda su ba ce sun yi azumin ba an yi kuma da tasu amma an hana su kuma ba ita fatima tana gida ita ma ba ta yi buɗe baki ba ke har aje a yi sallar magaruba ba ta yi buɗe baki ba sai an zo kuma in shi wannan mai bara ya zo to a bashi ɗaya bi mana sai a ɗauka duka a bashi shi ya sa ibnu taymiya ya ce a nan ba ban su suka yi ba yaya za su bar bai halatta ka bar yaro kwana uku ba ci ba sha ba saboda ka kai sadaka domin ciyar da yaro wajibi ne sadaka kuma nafila ce ya za ka bar nafila ya za ka bar farilla ka yi nafila kuma ka zama kayi abin kiri a nan abin a soke ka ne yau da a ce abin da yaran nan za su iya jurewa ne kamar kissar al'ansari kaga dare ɗaya ne kawai wanda bakonsa ya zo a abinci ya ce wa abincin ko ba zai ishe su duka ba ya ce wa matarsa ke sa su su yi bacci a bashi abincin ya ci wanda Allah ta'ala ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kaga wannan dare ɗaya ne wannan za a iya jurewa yara sau tari ba sukan yi bacci wani lokaci ba su ci abinci ba sai da safi sannan a ba su ci amma a ce ai kwana uku dare uku da yini uku ba ci ba shi sai su mutu ma to kaga wannan shi kansa ba yabo bane shi yasa ake cewa ah, aduwun aqil khairun min sadiqin jahil to makiyinka mai hankali ya fi masoyinka jahili jahili zai cutar da kai ta inda baka sani ba rama naf'an ne fa zarra min khairi qasdin wa min al-birri ma yakunu uquqa saboda ka wannan aya makkiya ce kuma tana magana akan umurinsu kuma wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ablagu fil madh min hadhihi al-aya kafi wannan ayar yabo ma can wa na ala anfusihim walau kana bihim khasasa Koda suna da bukata sukan fifita wani akan su. ta fi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi wannan daidai take wa atal mara ala hubbihi lan tanaru billahi hatta tunfiqu mimma tuhibbun amma wancan makami ne na isari ma al zan iya bayar da abin da nake so amma babu ba ni da haja ba ni da bukata yasalunaka ma za yunfiquna qul al afu me za ku ciyar shi ne ku ciyar da abin da ya yi saura ya yi rana a bukatar ku abu din da ina da bukatar ina da ina son sa amma ba lallai ina bukatar sa a lokacin ba to in na ɗauka na bayar tare da ina so wannan ina da ladar da Allah ta'ala ya faɗa a nan amma kuma idan shi kadai nake da shi ina da bukatar sa in dauka in bayar kamar yadda wani al'ansari yayi to wannan shine ne shiga cikin makamul isar wanda ya fi wannan makamun an gane ko sauraka in yabo ne kamata a yabe su da waccan ba da wannan ba haka ne wa qala ta'ala kalimatan jami'a Allah ya wata kalma dunkulalliya wacce ta tattaro abubuwa da yawa wa ma tafarraqa allazina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi ba su rarraba ba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina sai bayan da hujja bayyananniya ta zo musu wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din ba a umarce su ba sai dai su bauta wa Allah sai dan su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini masu tsantsanta addini gare shi suna fa'a masu karkacewa barna wa yuqimu salata kuma su tsayar da sallah wa yutu zakata kuma su bada zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini hanya madaidaiciya anan ubangiji ta'ala ce wa ma umiru illa liya'budu Allah ba umarce su ba face su bautawa Allah kalmar bauta wa Allah ta kunshi dukkan wani nau'i na bauta shi yasa ya ce kalimatan jami'a duk wani abu da bauta ne ga Allah to ana buƙatar kai ikhlasi a ciki Don haka yace wa ibadatuhu tajma'u salah wa ma yadkhulu fiha min ad-du'a wa adh wa tajma'u as-sadaqata wa az-zakata bi jami'i al-anwa'i min at-ta'am wal-libas wan-naqd wa ghayr dhalika bautar Allah anan ta hado sallah wa ma yadkhulu fiha da abinda zai shiga cikin sallah na addu'a da zikiri hakanan ta haɗo sadaka da zakka da dukkan nau'o'in abinci eh, da dukkan nau'o'in abubuwa abinci ko sutura ko kuma kuɗi wa gairi zalika da abubuwan da suka yi kama da haka duk sun shiga karkashin kalmar ibada saboda haka wannan kalma ce jami'a wacce take nuna dukkan sha'anin ibada a yi shi don Allah shi kaɗai kada a haɗa shi tare da wani ya الله يجعلنا وسائر إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين ya ce Allah الله ya sanya mu da sauran ‘yan uwanmu musulmi da zama masu tace tsantsanta addini ga Allah shi kadai na abuduhu wa la nushriku bihi shay'a za mu rika bauta masa ba tare da muna hada shi da kowa ba wa tasimina bi hablihi muna masu kankame igiyar Allah mutamassikina bi kitabihi muna masu riko da littafinsa na lima anzala min alkitabi wal hikma muna masu koyan abin da Allah ya saukar na littafi da hikima ita ce sunna wa yasrifu anna shayatin al-jinn wal ins ya kawar mana da shaydanin aljanu da na mutane ya raba mu da su wa yu'izuna an tufarriqa bina an sabilihi kuma ya tsare mu ya ba mu kariya kada shaydanin mutane da aljanu su raba mu daga hanyar Allah wa yahdina siratal mustaqim kuma ya shirye mu tafarkin sa madaidaici siratal ladzina an'ama Allah ama alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin tafarkin waɗanda Allah ya musu ni'ima daga cikin annabawa daga annabawa da siddiqai da shahidai da salihai wa hasuna ula'ika rafiqa madalla wannan tawaga ta yi kyau walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sallama tasliman kathira kuma Allah ya tsira da aminci ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da alayen gidansa tsira mai yawa alhamdulillahi الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ودي تثبت الله wanda ya ba mu wannan iko ya ba mu wannan dama ya ba mu rai da lafiya tun daga lokacin da muka fara karatun wannan littafi muka fara karatun wannan littafi a ranar talata ta jumadan saniya ranar talata sha takwas ga watan jumada saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama 1431 shi kuma Allah ta'ala ya ba damar rufe wannan littafi a wannan rana ta uku ga watan jumada saniya hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1433 mun fara shi a watan miladiya ɗaya ga watan shida wato ga watan jun miladiya ta dubu biyu da goma a yau kuma allah ta'ala Ya ba mu ikon kammala shi ashirin da hudu ga watan april hijira miladiya dubu biyu da sha biyu saboda haka muna yi wa allah godiya da ya ba mu wannan tazara ta lokaci da wannan dama da ya ara mana muka yi wannan karatu wanda ya share shekara biyu shekara biyu a lissafin hijira ba kwana goma sha biyar wato ba shati biyu a lissafin miladiya kuma shekara biyu ba wata ɗaya da kwana bakwai Allah ta'ala muna ƙara masa godiya kuma muna roƙonsa da ya ara mana wasu damammaki irin wannan da za mu ci gaba da karatu a cikin littattafai masu amfani irin wannan abubuwa da yawa muka koya daga wannan karatu cikin abin da muka koya daga wannan karatu mun koyi cewa babu yadda za a yi mutum ya gane gaskiya sai ta hanyar nagartaccen ilimi ingantaccen ilimi shi kadai ne zai taimaka idan mutum ya bude ya san mecece gaskiya domin ya kankame mata ya rike ta amma idan babu ilimi ingantacce tare da mutum to ko da yana da kyakkyawar nufi yana da kyakkyawar zuciya da ikilasi, to zai rika fagamniya ne a cikin duhu bai sani ba zai rika kama kama ne za a rika bashi tatsuniya iri iri yana rikewa a zatansa gaskiya ne amma kuma ba gaskiya ba ne. saboda ka ilimin ingantacce ta ce hanya ɗaya totar wadda za ta sa mutum ya gane abin da yake gaskiya abu na biyu mun fahimci cewa bayanin gaskiya da tsage ta da bayyana ta da fashin bakinta wani abu ne da yake wajibi a kan malamai a kowane zamani a kowane lokaci a kowane guri wajibi su yi wa mutane bayanin gaskiya kada su koye ta kamar yadda muka ga ibn taimiyya ya ɗauki hikimin wannan aiki kuma ya yi a zamaninsa wanda har yau kuma abin da ya bayyana ya rubuta ya yi sharhi ya yi bayani bai buce ba ba mu gushe ba muna karanta muna karuwa ko muna gane abubuwan da suke gudana waɗanda suke sun sabawa tafarki na kwarai sannan abu na uku za mu fahimci yawancin waɗanda suke bin wani farki wanda ba na gaskiya ba tafarkin barna tafarkin karya galibin abin da yake jan su ga haka shine jahilci da karancin ilimi tayu a cikinsu akwai wanda ya san ya zan mai san gaskiyar ne amma jahilci ya hada shi ya gane ta wala Allah da zai fahimta to watakila ma sai ya fi ka rike ta da fi ka kankame mata da fi ka yada ta amma ya jahilce ta bai santa ba ka duba wannan bawan Allah wanda ibn taymiya ya ma wannan rubutu ya taho da iraki da wani da wasu yan takaddunsa wanda suke cike da ƙarya da barna da bata yana tsammanin gaskiya ne yayin da ya ji bayanai daga ibn taymiya abin ya ba shi sha'awa har ma ya nemi amma rubuta masa wannan bayanan don kada ya manta kuma ya isar ma waɗanda ya bari a baya kaga wannan yana nuna maka cewa a shi ire-irensa suna nan da yawa waɗanda rashin samun kyakkyawan bayani shi yasa suke kan wani abu na barna wani abu na bata da za su samu isasshen bayani gamsashe to babu shakka za su bar wannan abin da suke na bata su dawo kan gaskiya sannan abu na hudu za mu kara fahimta daga karkashin wannan darussa da muka yi guda 60 cewa hanya ɗaya ce za ta haɗa kan al'umma babu wata hanyar da za ta haɗa kan al'umma illa al'umma ta haɗu ta zo ta tattauna matsalolin da take da saɓani a kansu kowa ya bujuro da hujjarsa a ji wanda yake da hujja mai karfi a tafi akan hujjarsa wanda kuma ba shi da hujja akan abin da yake ya bar abin da yake zo ya rike hujja wanda ita ce hanya guda ɗaya ta haɗa kan al'umma amma ba za ta yiwu ba wani ya su kwana ya yi gabas wani ya yi yamma wani ya yi kudu wani ya yi arewa wani ya tsaya cak a ce kuma duk su haɗi su dunkule su zama ɗaya, ba zai yiwu ba na gabas ya yi gabas na yamma ya yi yamma na arewa ya yi arewa na kudu ya yi kudu na tsaye a tsaye ba su taɓa zama a dunkule ba kaga ashe wajibi ne in ana son a samu haɗuwar al'umma to a zo a rike abu guda ɗaya. kamar yadda Allah cewa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu abu na biyar ibnu taymiya babu shakka yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa kwaɗayin bayanin gaskiya ga mutane tare da kawo ta cikin salo na ilimi ba salo na baƙaƙen maganganu ba ba na zagi ba ba na kurari ba ba na barazana ba ba na ainihin zage kwanji ba da ainihin cika fuska a bayanai ne da hujjoji da ilimi a nitsi shi ya sa muka ga saboda hirsinsa wannan mutum da ya nemi a rubuta masa sai da ya zauna ya rubuta duk irin abubuwan da yake ciki ba su hana shi ya zauna ya rubuta ma wannan mutumin abin da ya bukaci ya rubuta masa wanda shi yake nuna maka babar hirsi da yake da shi kwaɗayin da yake da shi na ga ya shirya da ɗan uwansa musulmi abu na shida za mu gane cewa ita gaskiya ba ta buƙatar sai na ainihin zara ido sai na yi kurari sai na yi barazana sai na yi baƙaƙen maganganu domin in samun mata gurbi gaskiya ba ta buƙatar wani gaskiya abinda take buƙata ka faɗe ta a nitsi ka yi wa abokin musumar ka adalci abinda ya faɗa ka faɗa abinda bai faɗa ba kakka yi masa ƙagi kakka yi masa sharri يا ce ولا يجرمنكم wala قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا فيعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ubangiji abin da yake bukatar ka da shi a matsayinka na mumini ka zama mai adalci a cikin abin da kake faɗa ka yi wa mutum adalci ko da ko makiyinka ne kada kiyayyar da kada kiyayyar da ke tsakanin ta sa ka kiyi masa adalci ku yi adalci wannan shine kusa da takawa Allah kuma yana sanar da abin da duk kuke aikatawa saboda haka abu ne wanda za mu karanta daga cikin irin yadda ibnu taymiya yake ardil masail ba mu ji ya zagi wani ba ba mu ji ya baci wani ba ba mu ji ya gaya ma wani bakan magana ba ko ya masa kazafi abinda yake korowa littafin Allah ayoyin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma shari'a ta sahabbai sai maganganun malaman shari'a waɗannan su yayi garkuwa da su su yake faɗa wannan kuma ita ce hanyar da ya kamata duk masoya Allah da manzansa su rike wajen bayanin gaskiya ba sa bukatar a fasa kowa ya rasa abinda suke bukata shine kasuwa ta ci gaba da zama lafiya domin suke da abin da za su tallata kuma in sun tallata akwai masu saya da yawa saboda haka ba za su kasuwa ta watsi ba sai duk wanda ka je yana cewa tawawar gaji amma tashi amma rusa babu shakka wannan ba shi da abin da zai faɗa hajjasa ta rasa kasuwa saboda haka ahlus sunna a ko'ina sai fi kamata su rike wannan uslubi uslubi na abdul masail dukkan matsalolin da za su kawo su kawo su cikin ilimi ayoyin Allah ne da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maganganun sahabbai ne maganganun malamai wannan kawai ya isa amma in kaji ana adake shi a kore shi a kama shi a daure shi a yi masa kaza a yi masa wannan alama ce ta cewa hujja ta kare mala abubakar gumi Allah ji kansa da rahama yana cewa mai abun fada baya faɗa wanda yake da abin faɗa to ba buƙatar ta yi faɗa to za mu ga wannan salo ne na malamanmu na farko wajen yadda suka rika gabatar da gaskiya da wa'azi ga al'umma haka ya kamata mu ma mu kwaikwaye su ko da za a yi mana wauta to kada mu mayar da wauta da wauta sai mu zama kamar mutanen jahiliya wala yajhalan ahadun alaina sanajhalu fawqa jahlil jahilina wannan magana ce ta jahiliya amma magana ta ta mutanen kwarai sune waɗanda Allah ta'ala ya sifanta wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala ardi hauna wa idha khatabahum jahil na qalu salama kaga ba jihar za su yi ba ba wauta za su yi ba su za su ce salama mu a zaman lafiya muke nema ba tashin hankali ba Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi da yada shi abinda kuma muka yi kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu yau kuma ba mu damar gyara wannan kuskure a karatu na gaba insha Allah zai kasance a cikin littafin da za mu sanar بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <laughs> <laughs> بعد العالمين على أشرف محمد وعلى آله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga سبحانه وتعالى wa ta'ala الخير wannan ainihin abin da na darasi da dokta ke gudanarwa kuma ya mana baiwar daurewa da kuma ainihin abin da zuwa don amfani da abubuwan abubuwan da ake karanta na miƙe ne a madadin yan uwa da kara godiya ga dokta sani da kuma addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya musu saka yadda alkhairi wannan a haske da ainihin abin da yake ta fara mana eh, babu abin da za mu iya saka mashi da shi in ba a jiragen ba kuma mu dai shi ne allah ya kara da shi da ikhlasi da kuma dauriya wanda ainihin gudanar da irin waɗannan darasi kuma allah ya sa mu amfana da abubuwan da kuka eh, ji da Allah ya yawaita mana mutane masu kwaɗayin ya alkhairi masu taimakon sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu yada ilimi na jin Allah don Allah Allah ya yawaita mana ire-iren su kuma ku da kanku da kuke taimaka mana wajen zama da kuma daukan wannan ainihin abin da su waɗannan darussa kuma kun cancanci a gode muku a kuma muku addu'a domin da yawa daga cikin ku ba suna sauraron darussan da irin sauraro na dabbobi ba ne a suna koyi da ainihin abubuwan da ƙur'ani ya karantar da mu akwai wasu kisoshi guda biyu wanda daya a cikin suratu yasin ne daya kuma suratu jini da wani bangare wannan abin da sura sura muhammad ne ko wanda ake gwada mana yadda ya kamata masu koyon karatu su karfi kulkuhi ilayya أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. طيب، آية, آية، أبي تقول أمنا فلما قضي ولوا إلى أهلهم منذرين. سو أبي ذلك يقول ولا درس أمان. ila kawai in munzire ko wanda darasin amana Ko zo Allah ya ba ku dama ku zau abubuwa da kuka fahimta ku yi kokarin ku isar da shi ga inda ainihin abin da bai zai ba sa'ilin nan isar wannan ga hanyoyin da ya kamata yanzu Allah ya taimake mu ta hanyar da karfe da ainihin abin da cd cd da sauran ainihin kafafen yada labarai irin su rediyo da talabijin da sauransu duk hanyoyi ne na yada wanda ya ainihin taimaka zai samu ainihin abin da tsada mai yawa da haka roƙo na gare ku ne. kada a ainihin azar ilimin aka kawai a zauna sannan babban ainihin abin da yake da muhimmanci a ji a kuma aiki da shi wa mal ilmu illa al-amal bihi a matukar ana yin karatun ba aiki da shi to kuma akwai wani ainihin abin da bala'i ne da haka roƙon mu shine a yi kokari a yi aiki da abin da aka yi sannan ina tabbatarwa da doctor. a dukkan waɗanda suke sauraron nan wato a darasin nan suna da sha'awar a ƙara sa darasin kuma da yadda Allah za mu ƙara ba da haɗin kai da goyon bayan ya ainihin abin da ake badawa in Allah ya so ya yi na are bakin yan uwa na ainihin ba zai ce na ci albasa zai ce na na na ci kuma muna roƙon a ci gaba da ainihin abin nan wannan ya da alheri a dauka ba mu fatan ya daina zuwa katsina ko yana aiki katsina ko bai aiki katsina da yadda Allah wannan darasin zai ci gaba ba a rage in Allah ya fi nema a sake karawa in Allah ya fi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya saka muku da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أقول قجيزة وأنسى كل تنبيه بيتي a sauran masu tambayoyi sai sai haƙuri a darussanmu na gaba insha Allah sai mu amsa musu tambayoyin su. akwai wannan da yake cewa wannan kitta tana gwada mana kenan yan shi'a ke zagin adal baiti ba mu ahlus sunna ba kamar da muka faɗa a cikin bayani cewa lokacin da mutum yake abu da jahilci to sai ya soki ma wanda yake san ya ba bai sani yana canza yabansa yake yi kuma in aka za ka dubi abin sai a ga suka yake yi saboda ka irin wannan suna nan da yawa a cikin maganganun da ake jingina wa ali ko fatima ko hassan da husaini ana tsammanin kamar yabo ne amma ba yabo ba ne menene gaskiyar cewa bilal ya bar kiran sallah bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma me yasa haka domin wasu suna cewa bai yarda da shugabancin abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba to kaga duk wanda zai faɗi haka daman can ka san matsayin da yake ɗaukar sai na abubakar za ga ashe gonsa duk wanda ya fita ya bar madina bai yarda da shugabancin sai na abubakar ko ba haka bane ba haka bane babu shakka bilal ya fita ya koma sham zai koma sham yayi da zama amma ba shi ba fitowa ya ce saboda ban yadda da shugabancin abubakar ne yasa na bar sham ba wanda bai faɗa ka ba kamar da muka san a zamanin sayyidina ali akwai da yawa daga cikin sahabbai waɗanda ba su bi shi kufa ba suna nan madina akwai kuma waɗanda suna wasu garuruwan daban ba kufa ba kaga ba za ka fito ka ce duk makiyan sayyidina na bane saboda ba sa tare da shi a kufa Ba haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce da su wajibi bane dole dole sai sun zauna a madina wannan ba wanda ya wajabta musu yadda zaman madina shi yafi alkhairi sama da zaman wani guri to khairu lahu law kanu ya'lamu to amma an samu waɗanda sun fita din wasu sun fita yada ilimi da da'awa zuwa ga Allah wasu garuruwa inda ba dan ana fita din ba ai sai zama addinin bai yadu ba bai shiga wasu garuruwa ba to haka lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan suna da buƙatar kasantuwar su tare da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda daukar ilimi da karantar sa a gurin sa bayan wafatin sa abinda suka karanta kuma ya zama wajibi a kansu su yada su yada su a gurare daban-daban wanda shine abinda bilal yayi yi don haka ba inda shi ya fito ya ce ba na abubakar shi yasa na fita in akwai kuma sai a ce ga wurin da ya faɗa haka sai wannan ne take cewa wannan yake cewa matata ke fama da rashin lafiya ta aljanu a kimanin shekara uku ba ta iya azumi na watan ramadan kuma bayan bayan wata idan ta nemi ta rama sai matsalar ta sake dawowa to menene mafita akan azumin da ya wuce da shi har yanzu cikin matsalar ake wanda ba zai iya azumi ba kamar yadda Allah ce wa alal ladina yutiqunahu ya ta'am miskin wanda ba zai iya azumi ba saboda wata matsala da da zuce shi ta dindindin wacce ba a tunanin za ta ɗauki domin ya rama to wannan ciyar da miski ne saboda haka abin da yake kanta tunda matsalar ta zama matsala ce da an kusa ma fitar da rai tunda abin da ya zama akai akai wataƙila ba in ta zo farawa sai abin ya dawo to sai ka shiga cikin wahalar da zina da teko na hu waɗanda za su yi azumi da wahala to sai ciyar da miskini akan kowane azumi kan kowace rana sai ta ciyar da miskini guda daya wannan shine abin da za ta yi sannan a ɗazu ina cewa za mu tafi mu ɗan sha ruwa na sati biyu mu ɗan lumfata miminka a dawo kuma a ci gaba da maya. Allah ta'ala ya ba mu iko ya ba mu dama ya ara mana lokaci da jinkiri mai amfani wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi